'yan Nijar na nuna damuwa akan matsalar karancin takardun kuɗi na sefa da ke zama wata babbar matsala ga harkokin cinikayya a ƙasar wanda take neman ta jefa 'yan Nijar ɗin cikin mawuyacin hali. An dai dakatar da Nijar daga cikin hada-hadar kuɗaɗe da kasuwanci a tsakanin ƙasashen Afirka ta yamma renon ƙasar Faransa cewa da ihimowa Tun bayan kifar da gwamnatin Bazum Muhammad mafari kenan aka shiga cikin matsalar karancin takardun kuɗi na sefa wanda har ta kai ga bankuna ta kaita ma al'ummar adadin kuɗin da za su iya cirewa daga asusunsu na banki lamarin da ya haifar da fargaba tsakanin al'umma ga sosai ma akwai rashin kuɗi saboda yanzu wurin mai shago zaka ta ya sayayya ga ka da kuɗin kana rike da su kana son ya baka wani abu amma sai ya kwatanta maka kwata kwata babu canji to kenan in akwai kuɗin me za a sa canji yayi wuya kenan shine yasa waɗannan tsohin kuɗin suka yi yawa cikin tunda babu sabi da wuya yanzu ka te ka je ka yi sayayya cikin canjin da ta a baka ya zamanto akwai sabuwar guda takarda ciki mun lura da akwai matsalar kuɗi gaskiya kwanan ga saboda daga mutane zaka gane babu kuɗi dama can akwai rashin kuɗi amma ba kamar yanzu ba abin yayi yawa yanzu eh, gaskiya kuɗi akwai karancin su wani bi canji ka nema baka samu ba hatta kai ma ciniki ga hakura da shi wannan hakan ne akwai kuɗi akwai karancin su yanzu haka dai matsalar karancin takardun kuɗin na sefa ta ma gurgunta harkokin kasuwanci a wasu sassan kasar ta Nijar a cewar Mutaha Haruna wani yan kasuwa a Agades yan kasuwa ne wanda muke harka ta kuɗi tunda lokacin da muke bukatar su mafi yawa ba mu samu su saboda ko da za mu shiga mu kuɗin a banki ba za mu same su ba ka san duka abin da kake bukata an baka same su ba a lokacin da kake so ana iya cewa eh iya dan rage mana karfi tunda abin da kake da shi shi ya kamata ka tsaya kai an kace wani abin nan baya hannun ka kace zaka yi ka shiga cikin wani hali wanda ke ba za ka iya fita ba masana tattalin arziki irin su Musa Bashir na ganin dole hukumomin mulkin sojin Nijar su samu hanyoyin warware wannan matsalar duba da halin da al'ummar kasar za su shiga sakamakon karancin takardun kuɗin na sefa. Muna ganin cewa tsarin business kin bai tafiya da kyau shi ke sa ake ta gamuwa da tsafin kuɗi kuma bankina su ma daga bangaren su kamar al'amuran bankina shi ma ya canza ba kamar irin da ba wajen bankina ne su ma ba su samun sabbin kuɗi daga su ma bankina kenan tsohon kuɗi ne ke yawo ke zuwa iya dawowa mu da muna so dai a bi hanyoyi da suka dace a samu dai a gyara wannan lamari dai a daidaita in aka yi haka kin ta ce hanya wadda za ta ba damar da al'amura za su dawo dai kamar da Nijar ce ƙasa ta uku da sojoji ke mulki a yammacin Afirka baya ga Mali da Burkina Faso ecowas kin ta sayi takunkumai masu tsauri akan sojojin da suka yi juyin mulki a nijar ciki har da hana su amfani da kudaden ajiyarsu na kasashen ketare da ke bankunan shiyar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar